صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka masjidin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya dace da daren sha uku ga watan Jumadal Ula, hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu, wanda ya daidai da shida ga watan Disamba miladiya dubu biyu da ashirin da biyu. Wannan shi ne darasi na hudu cikin wannan littafi mai albarka batun minar Tarih, wallafar fadilatu Sheikh Ad-Doktor Ibn Muhammad Al-Khamis, hafizahullahu ta'ala. mun kammala abin da ya shafi muƙaddiman shi wannan mawallafin ga wannan littafi inda ya fara ɗauko mana wasu darajoji daga cikin darajoji masu yawa da sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam suke da shi da kuma abin da ya shafi manufarsa wajen wallafa wannan littafi da kuma yadda aka samu masu miyagun manufa da aƙida wajen lankwasa da kuma jirkita tarihin sahabban manzon Allah da makamantansu don su ga sun ɓata su. To mun kammala wannan muƙaddima za mu shiga inda yake manufan ko kuma yake da taken at-tamhid wato shimfiɗa. Amma kafin nan sai ya bude wurin da wasu baitoci mai cewa billahi ya qari an kutubi wa sami'iha asbul alaiha rida al-hukmi wal karami wastur bi lutfika ma talaqahu min khata'in aw aslihanhu tusib in kunta za fahmi fakam jawadin kaba wa sabqi adatuhu wa kam hisamin na ba au'ada zu salami wa kulluna ya akhi khabba'un zu zalalin wal udhru yaqbaluhu wa shiyami. Ya yace billahi ina haɗa ka da Allah ya ƙari an kutubi ya kai mai karanta littafina ko kuma ya kai mai karanta littattafaina domin yana nufin ba littafi ɗaya rubuta ba Sheikh Usman Al-Khamis ya yi littattafai da dama kuma yana kan yi har yau tun da har yau yana da nan da ransa ya ce billahi ina gama ka da Allah ya ƙari an kutubi ya kai mai yawan karanta littattafan da na wallafa wa sami'iha da wanda yake sauraron littattafaina kenan ko ya zama ka karanta littafi da ya rubuta ko kuma ka saurari darasi daga cikin darussan da yake karantarwa Asbul, alaiha ka lulluɓa a kanta rida alhukumi mayafi bargo na hukunci wal karami da kuma karimci kenan karanta littattafai na da zakai da sauraronta da zakai ka lulluɓa bargo da mayafi na hukunci da kuma karimci wastur ka suturta bi da irin tausayi da Allah ya ƙaddara kake da shi ka lulluɓa matalƙahu abin da ka haɗu da shi min haɓa'in na kuskure. Kenan in kaga na yi wani kuskure cikin littafin nan ko littattafai na, ka sani cewa ni ɗin ɗan adam ne. To ka lulluɓa min da naka tausayin da Allah ya sa ka kai mai tausayi ne. Kenan ka suturta min laifina domin idan mutumin da ya littafi irin wannan kurakuran da za ka samu a ciki misali in ka gani ɗin ba, ba zai yi ka ce kurakuran sun fi daidai ɗin yawa ba. Sai ce, to ka yi amfani mana da irin ɗabi'a da kake da shi na tausayi kamin sutura a kan kuskure na, wa asli hannu na biyu kuma sai kamin gyara. Ba ana nufin wayan kaga kuskure ka lulluga kuskuren ka ce bai ba, a'a, ya yadda ya yi, ya ce ba an ka suturce shi, kenan ka same ni ko ka kira ni, ko ka yi magana da ni hanyoyin da za ka yi magana da shi suna da yawa yana da shafi a facebook ga nambobin whatsapp da sauransu ya ce kana iya yi min gyara to sai ka samu ladan gyara da ka yi min in kunta za fahamin in dai kai ɗin mai fahimta ne fa kenan fa kam jawadin nawa ne aka samu gwarzo ka ba wanda ya faɗo wasabaki adatuhu amma fa al'adansa kullum shi yake tserewa yana nufin kamar karin maganan nan ne da laraba suke yi cewa likulli jawadin kabwa duk wani ingarman doki da ta kai da kuzari da iya gudu da kuma in an zo tsere tsakanin dawakai tana wuce kowa "Kabwa" ana nan wata ran kuma sai an tsere mata ana nan wata rana sai ta tuntube ta faɗi wani ya wuce mata da ana nufin duk wani jarumi da ya kai ya kawo in an zo wasan dambe ko an zo rotli yana kada wani ana nan za a wayi gari kuma shi za a kada shi yace fa kam jawadin nawa nawa wato da yawa an samu jawad wanda zaka same shi gwarzo ne kaba rana ɗaya kuma sai gashi an kifa shi an ka da shi wasabki adatuhu amma fa al'adansa kullum shi yake tserewa kowa rana ɗaya kuma an yi kan shi wa kan hisamin nawa nawa aka samu mai kuskure wanda hisam ɗin shine mukhdi'un da yawa an samu wanda kullum a kuskure yake naba au ada zu salamin amma sai gashi nan yawan kurakurai da yake da shi naba au ada ya koma ko ya dawo zu salamin ma'abocin suturtawa da ake nufi ana samun mutumin da kullum a kuskure yake amma dalili da ya sa ana samun shi a koye a sutoci, a hikimance a nuna kaza ɗin kuskure ne sai ga kuma ya dawo daga kuskuren shi ya yi nadama ya dawo kan hanyar daidai kenan galibi at-ta'yir baya kawo gyara mutum ya zama kullum a sabon Allah yake kullum a kurakurai yake ya zama za ka riƙa shelanta shi cikin al'umma aiwa ne mai kaza ne to baka neman ya gyara amma an samu wanda kullum a kuskure yake a laifi yake dalilin da yake sa a sutur a keɓe da shi a nuna masa gyaransa sai gashi nan naba wa'ada ya komo kan daidai ya dawo kan daidai zu salamin wane ne wannan ne mai kuskuren da ya zanto zu salamin ana suturcewa da shi ana nuna masa kuskurensa ya ce wa kulluna dukkaninmu dai ya ahi ya kai ɗan uwana kowa mai yin laifi ne zu zalalin dukkaninmu ma'abota faɗawa cikin dulmiyan shaiɗan ne kowannenmu yana iya sulluɓewa daga hanya wal uzuru amma uzuri kuma ya ƙabaluhu yana karɓan zufa dulin, duk ma'abocin daraja wa shiyami da duk wani mai kunya a rayuwa ya san akwai uzuri to in yaga an yi kuskure matakin farko yana yi wa mai yin kuskure ne uzuri tukuna sai ya je ya sanar da shi ya mishi gyara in mai shi ya karbi gyaran masha Allah mai shi bai karbi gyaran ba kuma sai ya yadda ka ne amma ba zai gyara ba to wannan shine ko mutunci ya zube din yake cewa ga abinda wannan gaba zai tattauna maqasidul muhimma ga wasu manufofi masu muhimmanci bayyana yadayi tarihi waɗanda ya kamata ka sani kafin karanta tarihi kenan waɗannan manufofi suna da muhimmanci ya kamata duk mutumin da yake so ya san tarihi ya karanci tarihi ya san waɗannan manufofi ɗin tukuna shine ga wasu manufofi masu muhimmanci wanda yake kafin mutum ya karanci tarihi ya yi ƙoƙari ya sansu. Al-maqsidul awwal ko al-maqsadul awwal manufa ta farko kaifa naqra'u tarihi yaya za mu karanta tarihi tukuna dole ka san wannan yaya ake karatun tarihi na biyu al maqsadul manufa ta biyu liman naqra'u tarihi tarihin waye za mu karanta ba ana nufin tarihin wani mutum ba a'a wani malami ne in ya rubuta tarihi ba a wasa da nashi littafin ana ɗaukan littafin tarihinsa a karanta kenan akwai tarihin manzon Allah akwai tarihin sahabbai waɗanda suka rubuto waɗannan tarihai suna nan da yawa to cikinsu duk wanda ya rubuta tarihi na annabi za a karanta ko ana duba cikinsu a ga wane ne fi cancanta a karanta tarihinsa Shi ne maganan da yanzu yake yi ana Shi ne liman na ƙara'ut tarih tarihin wannan malami za mu rubuta akwai irin su Khalid Muhammad Khalid waɗanda mustashirikawa ne orientalist ne yana da littafi akan tarihin sahabbai akwai zanadika zindikai da yawa waɗanda za zo su yi magana a kan musulunci amma maɓarnata ne wa musulunci irin su ƙwaha Hussein wanda yake cewa suratu Yusuf nan labarai ne na ƙarya bai faru ba amma da yake alƙur'ani yana son nishaɗi wani lokaci sai ka labarin ƙarya sai baka dan kaɗan ji daɗi ka yi nishaɗi sannan ka ci gaba da karatu ta haka suratu Yusuf da kaga Allah ba da labari khayal ne ƙarya ne ba a taɓa yin wani annabi sunan shi Yusufa ba ba a taɓa yin wani baban shi wai Yaqub duk ƙarya ne kawai Allah ka tatsuniya ne na ƙarya don ka ji dadin ta yanzu irin su kwa Hussein suna da littattafai da sunan musulunci to sai littafin tarihin annabawa shin za karanta ba za karanta ba shine irin maganar liman na qara'ut tarih tarihin wanda malami za mu karanta wanne malami ne in ya rubuta tarihi na musulunci za mu karanta wane ne wanda in ya rubuta kuma kar mu karanta zai magana akan wannan sannan al-maqsadus salih manufa ta uku wasailul ikhbariyin hanyoyi da masu labarai masu labarai din nan ana nufin masu wa'azin turmi masu wa'azin labarai a ɗebo tatsuniya nan a ɗebo ta can a ɗebo ta can hanyoyin da suke bi fi tashwihi tariya wajen gurɓata tarihin musulunci to da zarar an gurɓata maka tarihin musulunci to zaka wayi gari waɗanda suka yi wa musuluncin nan hidima kana kallon su sune mutanen banza Kin daga manzon Allah ba za ka yi adalci a kansa ba zaka wayi gari kana cin mutuncin annabi za ka wayi gari kana cin mutuncin sahabban manzan Allah ba abin da za ka taba gani na alkhairi tattare da su don me waɗannan makaryatan sun gurɓata maka tarihi sai aka wayi gari kana kallon duk waɗannan bayan Allah su ne mutanen banza kamar yadda ka ga 'yan shi'a sun faɗa a wannan tarko kamar yadda ka ga yadda Abdul Jabbaru ya kasance a rayuwansa bai bar kowa ba tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sabida ya faɗa cikin koman waɗannan masu gurɓata tarihi din da aka sai zama tarihin da suka rubuta na musulunci shi yake koma ya karanta ƙarshe sai ya koma yana nuna mummunan tuhuma da zargi akan waɗannan bayin Allah waɗanda sun yi wa musulunci hidiman da ba a taɓa samu wanda ya yi ba ko ba za a samu wanda ya wannan hidima ba tamhid ganan shimfiɗa inna min a'azami har yanzu dai ba a je littafi ba yanzu ya yi muƙaddima ya gabatar da littafin yanzu an zo tamhid shimfiɗa wato ana ɗan share wurin tukuna kafin a bada littafin a kai. tamhid shimfiɗa inna min a'zami akazibi tarih Lallai yana daga cikin mafi girman akazib ƙarairayi a tarihi da aka fito da shi aka jingina ma tarihin musulunci shine za'mu za'imina rayawan masu rayawa anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suke cewa wai lallai sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi kanu wai sun kasance yudmiruna al'adawa suna ɓoye kiyayya li ba'dihim ga sashen su ba'dan akan sashi kenan daga cikin ƙarairayi mafiya girma da aka yada su yau a duniyar musulmi shine rayawan wasu mutane da suke raya cewa sahabban manzon Allah da ake musu gandin a fili suna ƙaunan junansu to a koye fa sun koye kiyayya suna nuna ga suna nuna wa junansu da haka nasoshi da muka karanta satin can da yake nuna ga Aliyu yana yin takwara wa sayyidina Umar ga sayyidina Umar yana bai wa sayyidina Ali shawara ka auri Fatima waɗannan duk kauna ne sai suka nuna a fili ne kake ganin wannan a matsayin kauna amma a ciki na ciki na ciki ba sa kaunan junansu suna adawa da junansu to kaga yanzu misali a babukan da muka karanta baya da yake nuna akwai kauna tsakanin waɗannan sahabbai da surkuntaka wannan ya aure gidan wane wannan ya aura wane yarsa muna ganin akwai kauna tsakani kuma ya riga ka mana cewa gashi fa a littattafan yan shi'a aka dauko ana ganin kaman an kubuta an faɗi gaskiya gaskiya to a littafin su sai ce to fa suna iya ruwaito maka wannan a zahiri sai an nuna maka cewa a fili ne suna kaunan junansu amma a cikin zukatansu kuma kowa na kin juna yace suna da irin wannan to na farko ka sani wannan shine mafi ƙaryan daga cikin ƙarerayi da ake jingina wa tarihin musulunci kenan dai ƙarya ne yace wa haza batilun wannan magana ƙarya ne wa ba'idun kuma wannan magana yayi nesa kullal bu'di duk wani nesa da kasan nesa ne to wannan maganan ya kai matukar nesa amma yafsahu bihi qaulillahi ta'ala lahu amma yafsahu daga abin da yake fitowa fili bihi da shi qaulullahi ta'ala faɗin Allah madaukakin sarki lahum gare su da Allah ke cewa mai. kuntum ku al'umman annabi kun kasance khaira ummatin ku ne al'umman da suka fi kowane al'umma alkhairi kenan al'ummu da Allah maɗaukakin sarki ya yi su a duniya suna nan birjik da yawan gaske. To, amma a cikin irin waɗannan al'ummu da aka yi, al'umman manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sai Allah ce, kun fi duk sauran al'ummun komai, kun fi su falala, kun fi su daraja, kun fi su ɗaukaka da komai a wurin Allah, ku ne mafifitan al'umma, ukhrijat lin nasi waɗanda aka fitar da su don su hidimta wa mutane kenan a al'umma da aka yi a duniya babu al'umman da aka fitar da su su hidimta wa mutane su taimaki mutane wajen su kyautata mu'amalansu da addininsu da komansu na rayuwa su haɗu da Allah lafiya su shiga aljanna sai ku wannan al'umma ta annabi kun fi kowace al'umma daraja domin ta muruna bil ma'arufi kuna yin umarni da kyakkyawa to babu wani alkhairi a duniya wanda ya fi umarni da kyakkyawan aiki duk wanda zai ɗaura ka akan aiki mai kyau to babu wanda zai zo maka da abin ba wannan ba ka ce ya baka abinda wancan bai baka ba wanda ya umarce ka da kyakkyawan aiki babu wanda ya fi shi domin ba a shiga aljanna ai sai da kyakkyawan aiki to mutumin da ya umarce ka da kyakkyawan aiki in kai ka samu aljanna me za a iya baka wanda zai kai ka aljanna in ba wannan ba wanda zai umarce ka ka musulunta ka bauta wa Allah ɗaya wanda zai umarce ka ka bar bid'a ka dawo sunna wanda zai umarce ka ka yi kyakkyawan aiki ga nafilfili ga sallolin farilla ga azumi ga zakka waɗannan abuwa da su ake zuwa aljanna to babu wani wanda zai iya baka abin da ake samun aljanna da shi in ba ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwa da muka ƙirga ba domin ba a zuwa aljanna a sayi aljanna da kuɗi babu irin biliyoyin kuɗi ko trillions of naira da wani yau zai iya ɗauka ya baka wanda kake ganin wannan kuɗin da wannan wadatan ya ishe ka ko baka yi bautan Allah ba komai ran kiyama in ka je ka ba da shi zaka wuce babu wannan babu wani mulki babu wani sarauta babu wani komai yau da za a iya baka wanda za ka samu aljanna da shi in ba ta hanyar umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna ba da aka yi ce ku al'umman annabi ku ne mafifitan al'umman da ukhrijat linnasi an fitar da ku ne wa mutane ku hidimta wa mutane ta'muruna bil ma'aruf kuna umarni da kyakkyawa watan hauna 'anil munkar kuma kuna hana miyagun ayyuka shine abin da Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Asari Al-Halabi yake fada yace as-salafiyya turidu lin wala wa la turidu minan-nas wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama magabatan mu sun rayu ne wajen abinda za su nema su hidimta wa al'umma ba sun rayu wajen neman abin da ke hannun al'umma bane shine daidai kenan da irin maganan wannan aya faɗi tashin yaya za a bauta wa Allah lami lafiya a samu a shiga aljanna kai tsaye hankali a kwance da aka yace ku al'umman annabi ku ne mafifitan al'umman da aka fitar da ku wa mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna yin umarni da kyakkyawan aiki wa tanhauna 'anil munkar sannan kuna hani akan miyagun ayyuka al'umman annabi wannan shine simbol na farko da aka san su da shi kuma da wannan mizan ne muka fi kowace al'umma ɗaukaka da daraja wannan shine mu, wannan shine ɗaukakan mu da aka ɗaukakan al'umman annabi yana ƙarƙashin wannan ne umarni da kyakkyawa da hana mummuna ba ƙauyanci ba ne ba ci baya ba ba rashin aikin yi ba shine asalin ɗaukaka da daraja ta wannan al'umma ɗin, da ba don wannan ba ba daraja. Me yasa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa, zamani zai zo ta yadda za a samu azzaliman shugabanni su ta zaluntan talakawa suna mulki ba yadda ya dace ba masu mulki su ta wannan danniyan a waye gari duk salihan bayi a yankin sai ta addu'an Allah kawo ɗauki Allah ki karɓan addu'an, sabai suka ce me yasa manzon Allah ke cewa idan kuka daina umarni da kyakkyawa, kuka daina hana mummuna, to za a jarabce ku da azzaliman shugabanni. Khiyarukum zaɓaɓɓun bayin Allah a cikinku su yi ta addu'a shi ne faye fayadu'o khiyarakum. Bayin Allah na gari a cikinku za su yi ta addu'a, amma Allah ba zai karɓi addu'an ba, saboda kun sauka a layi. kun daina umarni da kyakkyawa kun daina hana mummuna to za a wayi gari za a haɗu da jarabawa iri-iri za a yi ta amma babu abin da zai canza cikin halin da al'umma suke ciki na zaluncin shugabanni fadar rayuwa matsalolin tsaro kaza kaza za su yi ta faruwa saboda me an ƙauracewa umarni da kyakkyawa an ƙauracewa hana mummuna to babu ran da gyara zai dawo sai a fi damuwa a yi ta cire makodan kuɗi a ce a yi sadaka a ba malamai a yi addu'a an sauka asalin layi ɗin in dai ana umarni da kyakkyawa in dai ana hana mummuna to daraja ta faru ga al'umma bala'irai da yawa Allah zai ture ta in dai akwai umarni da kyakkyawa da hana mummuna Allah ba zai bar barna ya tunkaro inda al'umma take ba me yasa ga kasan Odeya? a duniya sun fi ko ina zaman lafiya duk wani hatsaniya da kake ji duniya ta rika ce ƙasan Saudiya da sauki. In ka ji an ce maka ba aikin hajji ba dai matsalan tsaro ba, sai dai a ce maka lafiyan ka ce ta korona da sauransu. Amma in dai matsalan tsaro sai dai a kasan ka ne a ce to bana ba zuwa idi, bana ba zuwa kaza, bana ba zuwa kaza, amma su ba su da wannan matsalan. Saboda me, in dai umarni da kyakkyawa da hana mummuna ne, to a gaba suke. Tunda zaga har akwai wazara, wato akwai ministry na abin da ya shafi al'amru bil ma'arufi wa nahyi anil munkar daka a ministoci akwai ministan da'awa ministan umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna akwai ministoci akan wannan akwai ministers kowane gari ka je akwai ta waɗanda ana yin da'awan a aikace ana gari ana hana mummuna in an ga mutum ya karkace za a mishi nasiya. in yaki ko da tilasta an hana shi in lokacin sallah yayi kowa dole ya bar komai ya je masallaci ya yi sallah in kaza yi dole an tsayu ana da'awan a baki ana kaza daga al'amuran da sauki amma idan aka wayi gari ƙasan da za a dawo in akwai malamai masu da'awa in wa'azinsu ya taɓa gwamnati za a kulle su a ce suna neman tashin hankali sai dai su zauna lafiya duk barna a yi shuru kar a yi wa'azi a kan barna don shugabannin suna yi don haka sai a ce to nan gaba al'amarin tarika ce kaga feluwan fa daga barnan da ake yi ne sai a ce wa malamai to ga kuɗi ku je ku yi addu'a ta ina Allah zai karbi addu'a fa anna yustajabu laha ta ina za a amsa kaga ba za a amsa ba ashe sai an yadda barna da ake yi a bar malamai su faɗa barnan da masu mulki suke yi su bari malaman da suke jikinsu su gaya musu kaza ɗin barna ne kuma su tuba su gyara talaka shi ma zai gyara amma sai a ce in ɓarna ne sai dai a faɗi na talaka na shugabanni ko su kuma duk barnan su yi ta yi to kaga babu randa da za a samu gyara shi yasa kaga duk wani ɓarna da ka sani wanda in ka karanta cikin littattafan kaba'ir ko ka karanta alqur'ani Allah ya taɓa azabtar da wasu al'umma ta dalilin irin wannan ɓarnan to yau sai ka zo ga duk waɗannan ɓarnan an haɗa ana yi ba a samu hanyar gyara ba don duk wani ɓarna da ka sani akwai shugabannin da su ma suna irin wannan ɓarnan to ba za su yadda a yaki wannan ɓarnan ba in shaye-shaye ne akwai shugabanni masu yi akwai shugabannin da su ne diloli in ba ka sai yi mamaki ko da yaushe an ce akwai ministiri, akwai kaza masu yaƙi da kayan shaye-shaye hukumar NDLEA amma ga sunan kullum birjik akwai magungunan kwayoyi da ake sayarwa sai a shekarar goma sai a zuwa yi an ɗan ɗebi mutane da sauransu sati ɗaya biyu sun ba da miliyoyin kuɗi an sake su me amfanin kafa hukuma ashe ƙarya ne kawai da yaudara amma in ba haka ba in aka ce ga hukuman barna kaza to ba yadda za abin ya sake faruwa an ce hukuma kaza za su tsaya wuri kaza kada a shigo da kayayyaki kaza amma ta ina ake shigo da kayayyakin mai shigo da kayayyakin mato yana da rajista da gwamnati da aka da ya zo kun shi ya nuna ku takardar rajista to dole ku kyale shi ya wuce don su ne da gwamnati su ne da mulki wani mai mulkin ma dama ya sa mulki ne don irin waɗannan abubuwa wani kuma in nashi ya hau mulki to shi kenan kofa ta buɗu in dai yana kai cin hanci to shi kenan duk wani kayan barna sai an shigo da shi cikin ƙasa kuma babu lokacin da suka fi samun cinkin waɗannan abubuwa sai irin wannan lokaci na siyasa din domin da shi ne za a ba matasa ai su sha ƙwaya. in kana da hankalinka ai ba za ka yi abin da ake bukata ba amma ka sha ka haukace to kai ɗin za ka biya bukata za ka hau kan mota kai ta rawa a kai kai ka ɗauka kan farandan ɗakin ku kake sai ka zo ka faɗi kawai sai mota ta ke ka in bai take ba kafanka ya kare an je an yi fakin naka a gombe ana ta tiretin ɗinka sai a ɗan tura wannan shugaban kaza jam'iyya ko sakataren jam'iyya kai maka dubu goma a kai maka dubu ashirin an yi zaɓe ya ci kuma ya yi gaba in bai ci ba ma to ya kuma ya zai sake turo kuɗin shi a banza shikenan kai an barka kai sakamakon demokuraɗiyya kenan ka zama gurgu kaga shikenan ka zama matsala Daka duk a waɗannan lokutan waɗannan abuwa na ƙwayoyi yake tafiya za ka je yawon kamfen fi sabilillah an zo ana baka naira dubu biyu naira dubu biyu na mai ba na shan kwaya ba ake nufi babu abin da za a magance maka na matsalan da yake ka. duk waɗanda kaga suna yawon kamfen na siyasa duka in sun kai dubu goma ka je ka ware mutum nawa ne a cikinsu suke makaranta majority ba sa makaranta kuma majority ba sa makaranta ba haka suke suka so ba ba haka iyayensu suka so ba ya kamata su je makaranta amma makaranta ya yi tsada ya fi ƙarfinsu wani kowaye ya gagara gama don kuɗin waye kaman kuɗin waye ya gagare shi na rubuta waye yanzu kawai ya zama ɗan bangan siyasa ɗan bangan siyasa ko da shi ɗan takaran ya dobe ku ba ku da makaranta ya eh, muna ciki kaza gagara je biya muku na waye ko da wannan a matsayin waye a ce kai ma ga wani dividends ga wani riban demokuraɗiyya da ka ɗan same ta, to babu wani ɗan siyasan da zai ma haka. Amma za a yi amfani da kai ne a kafa mulkin, a saci dukiyan talaka, ‘ya'yan shi fa a ƙasan nan ɗin suna karatu ne a manyan makarantu, amma idan ka dangwala ya ci, <clears throat> to kuɗin da zai satan kuma zai ɗibi ‘ya'yan shi ne daga nan ɗin ma kai su ƙasan waje, makarantun Najeriya ba karatu. Kai kuma shi nan barka kai kullum kana nan a ɗan bangan siyasa, kai ba za ka taɓa yin gaba ba. ba zai ce ka yi karatu ba balle gobe ka zo da takaddunka ka ce nima a samo min aiki to sama aiki ya sai da karatu ka yi karatu ne to kaga kai kullum kana cikin matsala wani ka ganshi yana ta bin yawon siyasa me yasa baka je makaranta ba eh, muna strike ai to kana strike kai yanzu ka sa ka a strike kuma ka sake shiga kuma ka sake tura su su je su sake sa ka a cikin strike kai shikenan kullun kana cikin matsala da abin nan ba haka Allah madaukakin sarki ya fifita wannan al'umma ba Allah fitar da al'umman annabi su zanto masu fifiko da daraja ta hanyar su zanto masu umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna wa na billahi Allah ce sannan kuna imani da Allah to kaga wannan su ne darajan wannan al'umma to duk mutumin da yake son daraja a wannan al'umma na annabi sallallahu alaihi to ya ƙoƙari ya sifanta da waɗannan abubuwa uku umarni da kyakkyawa hana mummuna imani da Allah wannan shine best daraja da zaka samu a rayuwanka Allah jikan Sheikh Albani Zaria yace yana cikin maka ya rike fika yana yawo yana wa'azi sai ga wani yana nuna shi yace duba wannan yana da digiri ka tare muka yi jami'a da shi yana da digiri amma ya rasa aikin ya dau fika ya zama mai wa'azi shine Albani azo aga yamshi ga abinda wani yake cewa yace to ai Allah tsine wa digirin da zai hana mu wannan aikin in dai za mu yi digirin da zai hana mu umarni da kyakkya da hana mummuna Allah tsine wa digirin gara mu rasa digirin in digiri daraja ne digiri guda nawa yayi mutumin da yana da digiri sun kai biyar yana da master sun kai uku zuwa hudu diploma goma sha uku wa ka taɓa ganin shi a ƙasar na yana da CV irin na Albani Zaria. Ya sun har zuwa yau ba a samun irin CV shi ba, a duk rayuwan shi kawai diploma sha uku. digiri biyar masters wajen biyu zuwa uku amma kuma bai daina wannan aikin ba dan me shine gashi Allah yana faɗa kuntum haira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah yanzu har albani ya rasu duk inda ka jana yabon albani ba ana yabon shi dan wadancan kwalayen ne. wani ma bai ma san da su ba amma ana yabon shi dan me dan kafewa wajen faɗan gaskiya wajen umarni da kyakkya baya tsoro hana mummuna baya tsoro imani da Allah akai yake a wannan darajar Allah daga darajar shi kowa yawan kaji yana Allah jikan malam dan wannan ne malam Ja'far Mahmud Adam ya rasu yana PhD me daga darajar shi duk ba waɗancan bane al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wal imanu billah waɗannan abubuwan su ne daraja to in ka ce za ka nemi izza cikin abubuwan da ba wannan ba izzan banza ne lokaci kaɗan za ka zanto siyan mansiya ka manta an manta da kai ibnu taimiya da kake jin sunan shi wannan shi ya daga darajar shi sama da shekara 800 da mutuwan shi amma kai yanzu ana kiran sunan shi zaka ce wani a zamanin nan yake amma da dadewa ya rasu amma yanzu an tambaye ka ka kirgo wani ka kirgo mana sarakuna guda biyar a Najeriya wanda shekaru 100 da ya wuce suka mutu kai an hada ka da aiki aka baka a samun ka dinga bibiyan dattawa kana zuwa labirari na gari kana neman sunayensu dan me ba waɗancan bane ɗaukaka da daraja umarni da kyakkyawa hana mummuna imani da Allah shine darajan wannan al'umma Allah ne fa ya faɗa manzon Allah tabbatar don haka yadda Allah ya faɗi waɗannan abubuwan to duk inda zaka nemi izza in ba cikin waɗannan abubuwa guda uku ba wala zaka faɗi ka je ka nemi izza cikin waɗannan suratu ali imran aya ta ɗari da goma. rasulillahi wa qawlu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi da manzon Allah yace khairun nasu qarni mafi alkhairin mutane a duniya gaba ɗaya? annabi 'ƙarni su sune yan ƙarni na yan zamani na annabi yace in kana neman waɗanda suka fi kowa daraja da matsayi annabi ya ce waɗanda muka yi zamani ɗaya da su to su wane ne ‘yan zamaninsa su ne sahabbai kenan to ta yaya waɗannan da Allah ya zaɓa manzon Allah ya zaɓa ka ce wai a fili ne suke nuna suna ƙaunan juna amma a fili kuma sun munafurci al'umma ne a zukata suna ƙin juna kenan yabo da Allah ya musu yabo da manzon Allah ya musu kana nufin Allah da manzon Allah ba su su bane kenan ko kuma kana nufin Allah da manzon Allah sun faɗi ƙarya kenan ɗayan biyu ne dole dai akan haka kake to kaga ko akan naka ce za a hukunta ka kai sai dai a neme ka a wani addinin amma ba dai a farfajiyar musulunci ba na ɗaya ka sai ce sahih bukhari ka dubi sahih bukhari kitabu fadailu sahaba babu fadailu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama hadisi na 3651 Ya ce, wa inna min ghurbatil islam kuma lallai yana daga cikin ghurbatul islam abu da yake nuna cewa musulunci ya zama baƙuwa a wurin al'umma a yau ba'dal quruni salasatil mufaddalati bayan shuɗewa waɗancan zamunna guda uku al mufaddalati waɗanda suka ɗari duk wata ƙarni da falala da daraja da zai nuna maka waɗancan zamunna guda uku wannan zamani kenan zamanin annabi da sahabbai daya. zamanin tabi'ai na biyu zamanin tabi'ut tabi'una na uku waɗannan zamunna guda uku su ake kira alqurunus salasatul mufaddala zamunna guda uku waɗanda sun fi duk wani zamani falala da daraja to waɗannan zamunna guda uku suna karewa. sai aka waye gari musulunci ta zama bakuwa a wurin duk wanda ya zo a bayansu duk wanda ya zo a bayansu yana ga musulunci fa kamar sabon abu ne za ka zo da asalin musuluncin da waɗancan suka rayu a kai amma ni zai ce kai amma wannan ba sabon addini ba kuwa a dai bincika yanzu yana ga musulunci ta zama bakuwa, amma waɗancan su ba haka suka rayu ba sun rayu kawai musuluncin da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shine kawai addini yake cewa an zahara kuttabun aka zo lokacin da ga wasu marubuta sun bayyana shawwahu tarih sun jirkita sun gurbata tarihi wa harrafuhu suka caccanza shi suka baddala shi suka kakkautar da tarihi ga inda abu yake daidai amma sai su canza shi sai a fara ganin abun ba haka yake ba wa khalaful haqq suka saba ma gaskiya wa adauhu kai ƙarshe ma suka fara nuna adawa da kiyayya da gaba ga shi gaskiya din fada gadangadan suke yi wa gaskiya fa za a mu ƙarshe sai suka raya anna ashaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka raya cewa ai lallai sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi lam yakunu ikhwana ba su zanto ɗan uwan juna fillahi ta'ala dan Allah madaukakin sarki ba wai sahabbai duk yadda kake ganin yan uwantaka ta musulunci da suke nunawa ƙarya ne ba dan Allah bane Wa sahabbai fa ake faɗan waɗannan maganganu kuma fa waɗannan abubuwan an rubuta su a cikin littattafai ana sayar da su ana karanta su da sunan addini Wa lam yakunu ruhama bainahum kai suka ce sahabbai ko ba su zanto masu rahama da tausayawa tsakanin junansu ba ba sa kaunan junansu kuma kaga Allah madaukakin sarki ya fi abu labari wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum waɗannan suka ce ƙarya ne sahabbai ba sa tausayin junansu kaga wannan yana nuna maka kenan me sun ƙaryata har alqur'ani dan alqur'ani yace suna tausayin junansu waɗannan suka ce ƙarya ne wa inna ma kanu suka ce ai lalle kadai su waɗannan sabai sun kasance a ada makiya juna ne yal'anu ba'duhum ba'dan sashen suna tsine masashi haka suka ce wa yamkuru ba'duhum bi baadin sashen su na yi wa sashe makirci da kullace kullace wa yunafiqu ba'duhum ba'dan kai sahabbai ya kai ga sashen su munafirtan sashe. sashi wa ta'amaru ba'duhum ala baadin wai sahabbai suna umarni akan aje a kashe junansu me yasa baghyan dan zalunci wa udwanan da gaba wattiba'an lid wal hawa da kuma bin duniya da son zuciya wai waɗannan su ne sifofin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ana rubuta su a cikin littattafan da muke gani su ne littattafan musulunci da za mu ɗauki addini a ciki amma a ciki gashi an ga ɓata waɗannan bayin Allah to idan an ɓata maka waɗannan bayin Allah addinin su waye zaka kwaikwaya ka kenan ana nufin ka bar addinin musulunci kawai domin kai yanzu a tarihin addinin ka idan aka cire annabi aka cire sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'una to me ya rage maka a addinin. babu ai domin wannan musulunci da kake da cewan sunan addinin ma al-islamu a wurin su aka ruwaito domin qur'ani haka ba haka yazo wurin ka ba ai saukar saukarwa annabi sai karantar da su su ruwaito su ba wani su ruwaito su ba wani har ya kai ga qur'anin hannunka aikin sayyidina Uthman da su sayyidina Umar da sayyidina Abubakar ne a hannunka to sai aka ce ka cire waɗancan dukkan su makiya juna ne ba masoya addinin bane to me ake nufi kai kenan addinin suwa zaka yi addinin waɗannan barnatattun kenan zakai yi shi yasa waɗanda suke da waɗannan manufofin za ga sun wayi gari suna nufin a bi biyayya da za a yi musu din bin sun shine addini amma bin waɗancan kuma shine bata da ka in ka zo da abin da ya tabbata a addini daga tarihin waɗancan ta ce wannan ya zo da sabon addini don me wai waɗancan ɗin kenan ba musulmai ba ne kai da ka ɗebo na ‘yan baya wai shi ne sai ce wannan shi ne zahirin addini to kaga wannan ana nema a batar da al'umma ne ya ce wala lahi ya ce ina na rantse da Allah wala lahi ma'ana waihullahi na rantse da Allah kazzabu waɗannan mutanen ƙarya suka yi wa ja'u bi ifkin kuma sun zo da mummunan ƙazafi azim mai girma wa buhutanun mubin sun zo da ƙarairayi na ƙazafi wanda ƙarara duk musulmi mai hankali ya san wannan ƙazafi ne ƙarya ne ko wanda bai san tarihi bai ji wannan sifofin wai su aka ɗaura akan sahabban annabi ya san an yi ƙarya sai dai in tun farko an gurɓata mishi zuciyansa an nuna mishi kiyayyen waɗannan bayin Allah ya ce laƙad kana hakika ya kasance abubakarin dina abubakar wa umar da dina umar wa ali da dina ali wa ɓalha da ɓalha wa zubair da zubair wa abu ubaida da abu ubaida wa aisha da nana aisha wa fatima da nana fatima kaga ya jero maka khulafa'ur rashidin guda hudu ya karo maka ɓalha dan Ubaidillah Zubairu dan Awam Abu Ubaida Amin ibn al-Jarrah kaga sun zama guda bakwai waɗannan bakwan dukkanin su suna cikin waɗanda aka yi wa albishir da aljanna wa Aisha gana na Aisha wa Fatima da yan Fatima duk cikin waɗannan wane ne ba dan aljanna ba Aisha dai yar aljanna ce matar annabi ce na na Fatima sarauniyar ‘yan matan aljanna ma annabi ya faɗa shi ne suka fito suka ce kai wai ‘yan izala ba ku da kunya haka kawai cikin sauki suka ɗauki aljanna suke ta raba wa sahabbai wai sana bakar da kake gani fa shushe na ne ba ba ana nufin sana'an shushe nan ne illa ba fa wani zagi ne a bayan fage ba ka gane ba ba an ce sai abubakar yana zaune sai na Umar ya zo da dukiya mai yawa annabi ya ce Umar me ka bar wa gidanka ya ce na raba dukiya ta rabi na kawo rabi sai na Bakar ya je zo da duk dukiyan gidansa me ka bar wa gidanka sai ce Allah da manzon Allah to kaga zaka ce sai na Bakar akwai imani duk dukiyan da ya mallaka ɗebo duka ya kawo sai suka ce maka to shi yana ne ba shi yana dama nawa ne a gidan shi to nawa ne ya kawo shi ne cin fuska Eh, kama a ce dama shi shena ne in bai fita ɗinkin takalmi ba to ba ma abin da za a ci a gidansa to ya fito ɗinkin takalmi in ya samu naira ɗari biyu to ya samu na cefa ne to fa shushena ne dama mai a gidan shushena to shine cin mutuncin da ake nema a yi wa sahabban mungan Allah ne to kaga ɗan shi a kenan saboda cin mutunci bai san sai na ba bane sai na Abubakar ɗan kasuwa ne sai na bakar mai kuɗi ne ka karanta littafin tamamut tawfiq girman shi kaman wannan na Dr. Sani Rijal Lemu tamamut tawfiq an siratu siddiq cikan baiwa a tarihin sayyidina Abubakar duka kawai waye sayyidina Abubakar kaga waye sayyidina Abubakar wa ga maka shushe na ne irinka in ma shushe na din a matsayin aibi ne Wa waye gaya maka haka sai na bakar dan kasuwa ne kullun zai fita cin kasuwa zai fito ko kuma in ya je ciyo kasuwa duk kuɗin da ya samu sai zai zuba gaban manzan Allah sai ce ya rasulullah ɗebi abin da zai ishe ka cefanen gidanka yau zuwa gobe abin da ya rage sai ka ban da ci za a je a ci kasuwan gobe kuma duk kuɗin zai aje ba ga maka suna bakar talaka bilal da yake bawa ana azabtar da shi kawai don ya musulunta ana azabtar da shi a kwantar da shi a ɗauko karfe a sa a wuta a zo a ɗaura a bayan saidina bilal ana mishi lalas yana ihu yana Allah Allah ya zo ya gagara yana ahad ahad annabi ya ce wannan sai na bakar ya zo wucewa ya ga irin azaban da ake wa bilal kawai don ya musulunta ya zo ya ce in na ya ce ku yi haƙuri ku bai suka ce ba mu bari ba ya ce in zan saya za ku sayar mu suka ce za mu sayar maka kasan za a zuba kuɗi ya yi don ya gagara siya farashi ɗaya da suka faɗa take sai na bakar ya lade kuɗin ya bare sai sai na abu bilal bilal ya zo zai mai bauta yace na sai ka ne don kai wa addini hidima shi ya sayi bilal ya yanta bilal kuma a karon farko ya cire kuɗin ya bayar ka zo ka ce ba shi da kuɗi me ya kai kawai dan a nemi a ci mutuncin bayin Allah kuma a zo ana tsine waɗannan bayin Allah a garurukan musulmai shugabanni ba su ɗauko mataki ba ta ya Allah ba zai jarabci al'umma ba dole Allah zai jarabci al'umma mana babu waɗanda zaginsu yanzu ya zama yana da sauƙi cikin al'ummanmu sai sabon annabi za ka zaga ka kwana lafiya a abuja duk da an sake zazzaki ya sha kurkuku har yau kuna ana tafa zagi bayan allah nan an kwana lafiya amma yaron da ya zagi matar shugaban kasa a nan jigawa kafin ka ce mai an zo an ɗauko shi fara ya je abuja an kai sha za ka zage ta amma fa ana zagin sahabban nan a cikin social media ana gani in ba a gani a Abuja har zanga zanga ake ana tsine musu Abubakar Umar Aisha Hafsat ana ganin tsinuwan in ba saba kowa ba sai gwamnati ta ce ku kyale sai sun taba mutum kenan waɗancan bayin Allah na banza ne amma an zagi matar shugaban kasa ka ba mu a zage ta daidai ba ba amma dai ka kwatanta to me yasa Allah ba zai jarabci tun daga shugabannin har talakawan ba kowa sai Allah jarabce shi yanzu in wani ya zagi dan takaranka ko ɗan fatin ka aka zaga so nan mutane sun kashe wasu dan an zagi fatin su talaka ne zai je kashe talaka wai ya zagi dan takaran shi tun daga talaka akwai wannan matsalan shi yasa sai a taso bayan Allah nan ne kawai ba a ganin darajar su amma duk wani mai matsayi ana kokarin a kiyaye nashi martaba a in kun kiyaye mutuncin sahabbai kuma mutuncin ku za a kiyaye muku ba wanda zai yadda a taba ku don kun zama na kwarai don ba ku bari an ci mutuncin waɗannan bayin Allah ba da haka wani zai ce yadda ake zagin shugabanni a nan a wasu ƙasashe irin Saudiya ba a Ah, to ai su sahabbai su Saudiya sun ba da kariya ba wanda ya isa ya zagi sahabbai ya kwana lafiya in kana da wannan aƙidan ka shiga ciki ma sai kun kore ka ba sa bari a zaga a zauna lafiya amma mu da muke bari a zaga a zauna lafiya me yasa Allah ba zai jarabce mu ba ha Allah zai jarabce mu dole mana yake cewa wa ghairihim banda waɗannan sahabban da ma wasu su minas sabikina cikin waɗanda suka rigaye mu sahaba da ragowan sahabban manzon Allah almayamin yan hannun damansa ambala wa aqhara ambala wato waɗanda suke ‘yan albarka ne, sannan wa azhara waɗanda sun fi komai tsarki min an yaqa minhum shay'un min zalik a ce wai akwai wani abu cikin waɗannan abubuwa da aka lissafa na mugun ɗabi'a a ce wai ya tabbata gare su yace wannan ƙarya ne sahabbai da suke ‘yan albarka duk wani sima alama ta albarka ta bayyana a gare su ba yadda za a yi a ce waɗannan sifofi nasu ne ƙarya ne kawai wa kanat banu hashim kuma sai da ya kasance kaga banu hashim wa banu umayya da banu umayya kaga su ne waɗanda ake gani akwai gaba tsakaninsu wanda makoncin mun karanta wancan bishiya ana ganin tsakanin banu hashim da banu umayya akwai gaba domin waɗannan banu hashim a cikinsu ne aka yi ta khalifanci manzan Allah a cikinsu yake annabi ya yi wafati sai na bakar nasu ne sai na umar nasu ne banu umayya kuma akan usman aka fara shine bayan rasuwansa aka yi targima tsakanin eh, banu umayya da kuma saidina ali wanda bayan wafatin aliyu alhassan ya karba zai ba banu umayya to ala ayi halin da kaga banu hashim da ake ganin akwai gaba tsakaninsu da banu umayya ko aufamin zalika su ma sun fi ƙarfin a sifanta su da waɗannan ɗabi'a li islamihi ma saboda musuluncin da suka rayu a kanta domin banu umayya musulmai ne su mu'awiya su abu sufyan duk da sun yi jinkirin shiga musulunci amma irin su sai na usman aitin karon farko suna musulmai to da ire-iren su koma a yaya ko sun yi jinkiri a musulunci ka ɗauki waɗancan sifofi ka ce ai suna da ƙin juna hashimawa ba sa ƙaunan banu umayya banu umayya ba sa ƙaunan hashimawa suna ƙiyayya suna tsine ma junansu wancan sifa in ka ɗauko ka ɗaura ƙarya kake ka ci mutuncin bayan Allah balle kuma ga sauran sahabbai tun a karon farko wa ruhamiha wa ruhamihima da kuma wannan tausayi da yake tsakanin banu hashim da banu umayya wa qarabatihima wa da kuma kusanci da dangantaka da ke tsakanin waɗannan guda biyun shi yasa nan muka karanto dukkan su daga tsatso ɗaya fa suka fito to sai ma ka zo ka ɗauka waɗancan miyagun sifofi ka ɗaura a kansu an san ƙarya kai ina kuma ga waɗanda sun fi waɗannan wa auta usila sannan kuma suna da zumunci mafi ƙarfi wa a'azam mafi girma ta'awunan na taimake ya alal khairi a bisa fuskoki na ayyukan alkhairi wa man futihat aqdarul ardi kuma waɗannan sahabbai da waɗannan banu hashim da sauransu da su ne fa futihat aka bubbude aqdarul ardi sasannin kasai ala aidihim a bisa hannayensu ƙasashe na musulunci da a hannun kafirai ne kenan ƙasashen kafirai nawa waɗannan bayan Allah suka shiga suka kwato ta daga hannun kafir ya dawo hannun musulmai ka karanta tarihin banu hashim tarihin daula umawiyya kasashen kafirai nawa suka shigo suka yi fito aka samu futuhat kasashen kafirai aka shiga aka yi jihadi ya dawo yi karkashin daular musulunci garuruka nawa kace zaka zagi bayan Allah nan wa dakhalatil umam al'ummu suka shigo cikin musulunci bi sa'ihim saboda ƙwazo da ƙoƙari da waɗannan banu hashim da banu umayya suka yi sun yi ƙoƙari akan al'umma guda nawa ne suka musulunta ta dalilinsu wa da'awatihim da kuma irin da'awa da suka yi ta yi fi dinin lahi cikin addinin Allah afwajan jama'a jama'an mutane suka rika shigowa suna musulunta ka karanta tarihin daulolinsu mana za ga waɗannan abubuwa wa ma min ahadi babu wani ɗaya daga cikin su waɗannan sahabbai da bayan Allah ko guda ɗaya illa wa yattasul sulbi bani hashim sai kaga yana da alaka yana da alaƙa mai ƙarfi tsakaninsa da banu hashim kenan duk wani wanda ka sani cikin banu umayya ne ka bibi tarihin shi kaf sai kaka dole yana da sila wato yana da tsatson dangantaka daga banu hashim Din yadda ka bi sai kaga haka bil ko dai ga ta hanyar kawuntaka kawunnai ne da haka idan kai dan shi'a ka zo kana zagin su daula umawiyya ko umayyawa dan sun zo suna tsinuwan haka Allah ya tsina wa umayyawa suna nufin su sai na Uthman da sauransu to duk wanda zai zo yana tsine wa banu umayya yana yabon banu hashim a kansu to ya sani fa tsakanin banu umayya da banu hashim banu hashim shine kabilan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din to sai kaga akwai dangantaka mai karfi ko dai na kawuntaka awin rahim ko kuma na zumunci na dangi yanzu kaman muawiya in dai ka sake ka zagi muawiya to kai ba mumini bane don muawiya kawun muminai ne matan annabi menene su gare ka uwayen muminai ne ummahatul mu'minin uwayen muminai ne to a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai matar da Muawiya shi kuma me yayanta ne wan mahaifiyarka menene a wurinka kawunka ne ko kaninta kanin mahaifiya ko wan mahaifiya kawunka ne to mu'awiya a cikin matan manzon Allah wace ce kanwar shi na Eh? ramla binti mai to mu'awiya to kaga yau ka fitar mana da abu ramlat kanwar sai na mu'awiya ne to kaga ramlat matar manzan Allah ce to yanzu matar manzan Allah ita ramlat a wurin fa uwa ce gare mu wanta fa kawunmu ne da haka mu'awiya kawun mu'minai ne in ka zo ka tsine masa kawunka ka tsine sai ka ta kai ba kawunka ba ne sa ta kawun mummune ake nufi ba da haka haka wani ya zo yana zagin matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya za a ce uwayen muminai ta ka ce a dama ba ce uwarka ba uwar muminai fa ka ce don ba uwarka ba ba ja da haka ɗan shi a zo yana sine wa aisha kar ka ɗaga hankali sai ka ce dama uwar muminai aka ce to ai kai ba mumini ba ne ko kana yin ta yanzu ka tsina mahaifiyarka ko mahaifiyarka arniya ce ka iya tsine mata iyaka kai mata addu'a ta musulunta amma baka saka tsine mata ba kai ko ba mahaifiyarka ba kafir ya halatta ka tsine mishi bai halatta ba sai dai ka ta mishi addu'an shari'a kawai dai ya mutu akan kafirci ka addu'an Allah jikan shi mishi rahama amma yana raye ka mishi addu'an Allah ya tsine mishi to wannan bai halatta ba haramun ne to balle mahaifiyarka musulma baka iya tsine mata to ina kuma ga uwar muminai na na Aisha dan ka tsine mata ta a ce ai dan ba a ce uwar ka bace uwar muminai ake nufi kaga ya nuna inda yake kenan shege ne shi au almusahara ko kuma ta hanyar surkuntaka kenan in baka ga dangantaka tsakanin banu hashim ta bangaren kawuntaka ba to akwai ta ta bangaren zumuncin dangantaka in baka same ta nan ba to akwai almusahara akwai surkuntaka tsakani ba a raba ɗaya cikin ukun nan wa alam yace kuma ka sani annal akhbaru sahiha annal akhbara sahiha lalle labarai ingantattu allati yarwiha ahlus sidiki wanda ma'abota gaskiya suke ruwaitowa wal adala da mutane masu adalci mutanen kirki suka ruwaito hiyallati tasbutu sune labaran da suke tabbatarwa anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallama cewa lallai sahabban manzon Allah tira da amincin Allah sabata gare shi kanu sun kasance kulluhum baki ɗayansu min khairati suna daga cikin mafi alkhairin man arafat man arafat insaniya wanda rayuwan dan adamtaka ya san ba'dal anbiya'i wa rusul bayan annaba da manzanni wato kaga tarihin sahabban annabi a rayuwan ɗan adam ma gaba ɗaya in ba annaba da manzanni ba tarihin ɗan adam bai taɓa ganin nagartattun mutane irin waɗannan sahabbai ɗin ba wa annal akhbara kuma lalle labarai allati tatashawwaha siratas sahaba wacce ta gurɓata tarihin sahabbai wata wahamu wa da kuma ta zo da wahamin annahum wai lalle su sahabbai kano sun kasance sagaran nufusi masu ƙarancin daraja ne a rayuwansu hiyallaci rawa halkaza ba waɗannan labaran su ne labaran da makaryata suka ruwaito ta alwadda'una masu kawo labaran ƙarya alwadda'una daga hadisi maudu'i ai masu kawo labaran ƙarya ne suke zuwa da waɗannan labarai suna nuna cewa ai sahabban annai ba a bakin komai suke ba ba su da wani darajan komai ba su da wani fifikon komai akan sauran al'umma sai ce inna tarihal muslimina Lallai tarihin musulmai yahtaju yana da bukata sosai ila kitabatin jaridati zuwa samar da rubutu sabuwa tarihin musulmai farko yana buƙatar a zo a rubuta sababbin rubutu wanda zai bayyana nagartan waɗannan bayin Allah ɗin. tunda mutanen banza sun yawa sun rubuta karairai akan bayin Allah nan to akwai bukatan a zo a rubuta sabin littattafai kenan wazalika wannan kuwa bi akhzihi ta yadda za a rika ɗauko wannan tarihi din min yana bi'ihi daga mabubbugan sa safiya wacce take tsaftatacciya ma musamman ma fil mawadini a wurare allati shawwaha waɗanda sun gurɓata ta ahalar zimami ma'abota mugun nufi alkharibati masu rusa musulunci min mulafiqil akhbar daga masu gutsutsura labarai kenan dole ne a koma asalin maɓuɓɓuga ina ake samo ingantaccen tarihi ne to sai an koma wuraren da za a samu kenan a koma masajir littattafai na da ingantattu a je a ciro ta sannan a cikin littattafan daɗin masu miyagun manufa sun je sai su gutsuro wani magana guda ɗaya sai su jawo ta don su zo su tabbatar da wata mugun manufansu a kai kasan ana haka ko a zamanin nan ta ɗauko cikakken malamin wa'azin wani malami sai a gutsuro wani wuri sai a ja fara yaɗawa don a kawo wani ɓatanci akan wannan malamin haka mutanen social media suka mayar sai a ɗauko wani wa'azin wani malami ba sai a gutsuro ta sai a ɗauko hotonka sai a ta aida kai yi wa'azin wani ma malamin yanzu baya raye wani kuma malamin ma har ya gama wa'azin ma bai ma san ka ba amma sai a ta da kai yake dan daidai gaban ya dace da wani abin da ake so a yi magana da shi a kanka sai ga ana haɗa rigima tsakanin malamai da wasu a ce ai malam akan yi wannan wa'azin ai haka ake dan ai ta hada rigima ai bai dade ba ka aka yi wa Dr. Idris Abdul Aziz Bauchi aka dauko ni gutsiran dan wa'azi na Dr. Muhammad Abakar Birnin Kudu Ta aka saka hadda hoton Dr. Idris Abdul Aziz aka ce da kai yake inda Dr. Idris Abdul Aziz yace ya kira Dr. Birnin Kudu na ga wani wa'azi da aka yi ka kai ta wa'azin nan ma shekara biyu da yin shi kenan an ji an ɗauko ta kuma an haɗa ta da maganan yanzu mutane kenan to kaga yadda ake yanzu haka to haka wasu tarihan ake yi sai a gutsuro magan sai a ce kaga a littafin ku ne na tarihi gashi nan duba ka gani a Bukhari ashe ya gutsuro wani magana ne dan ya tabbatar da wata manufan shi yace to dole sai an samu masu kyakkyawan manufa su dawo su rubuta mana sabbin littattafan tarihi ilman tare da sanin cewa bi anna ummatina al-islamiyya lalle al'umman mu ta musulunci hiya aghna al-umam ita ce al'umma mafi wadatuwa bi maddati tarihiha da abun da ya shafi madda topic jimillan tarihinta kenan al'umman musulmai a yau Tarihinmu na musulunci da tarihin magabatan mu a cike yake ba ma bukatan wani abu na tarihi sai mun je wurin makiyan mu kafirai mun ɗauka babu duk abin da muke bukata na cikakken tarihin musulunci da musulman farko kaf akwai a musulunci sai dai mutumin da ya ragwanta ya kiyaye karatu ya san su amma ba ka komai an rubuta a al-Imam Ibn Kathir ya rubuta littafi al-Bidaya wan Nihaya tarihin farkon duniya da ƙarshen duniya ma kan katma kenan da ka komai akwai ta a wadace to a je a yi research kawai a bisu, amma komai muna da shi allazi wanda hafizatu an kiyaye waɗannan littattafan bil asani da sabita da isnadai tabbatattu to ya fara magana kenan ashe in ana neman tace tarihi to sai an koma aiki da isnadi in ka kawo magana ka ce tarihi sai ce ka mana isnadi summula na kuma haka magabata su kai. eh wannan tarihin ko eh to ka isnadi daga waye sai waye wannan ya karbo daga ba mu isnadin anan ake kawo makaryaci da isnadi ake kama mutumin banza da isnadi ake kama makaryaci eh to ai ga isnadi wani da wani sai to baka ga wani a ciki bai wani tantirin makaryaci ne sai kaga kallo ya koma sama ashe dama ƙarya ya kawo yace walaqad kuma haƙiƙa tadaraka salafuna salih magabatan mu na ƙwarai sun rika minal mu'arrikhina cikin masana tarihi sun riskar al'akbar labarai ƙabla giyaiha tun kafin ta tauye ta gurɓace. Kenan magabatanmu na ƙwarai, duk wani tarihi da muke ji muna da shi na musulunci sun tsare mana waɗannan tarihan, kuma tsare wanda suka yi sun tsare shi tun kafin ta gurɓace. Mu a yanzu ne ta gurɓace a wurinmu to so a wurinmu tana nan a gyare tun a lokacin sun tsare mana. Wani saffi hazihil yake cewa kai, ah, fajama'u suka hada kullu ma wasalat ilaihi kullama wasalat ilaihi aidihim duk abinda hannunsu ya kai gare shi na littafin tarihi a da min ghasbin tun daga littattafan banza wa saminin da littattafai masu alkhairi kenan magabatanmu na kwarai sun tattara litattafan tarihi na da suka tattaro littattafan da aka rubuta ƙarairayi ne a ciki da waɗanda gaskiya ne shine min ghasbin wanda take miya. kenan ƙarya ne ta cika ta wa da wacce take mai kitse mai mai kenan alkhairi ne a cikin ta sun tara suka haɗa wuri guda da suka haɗa ta munabbihina sai suka fara fadakarwa ala masadir al-akhbar a bisa references na masu kawo labarai wa asma'i ruwatiha da sunayen masu ruwayanta li yakuna al-qari suna haka ne dan mai karatu ya kasance ala bayyinati yana kan yana kan hujja min sahihiha tunda daga ingantacciyarta wa saqimiha da kuma wacce take mai rauni dan kaman albidawan ya da isnadi yake tafiya duk abin da zai ka maka da isnadi ne dan wannan ya inganta wannan bai inganta ba to da isnadi suke kamo komai yace wal an a yanzu ya ati dauruna yanzu ne fagen mu zai zo yanzu wannan duk a matsayin shimfiɗa ne yanzu ya an fara kusanto da mu wannan littafin Ya ce, wal'an to yanzu da muke ciki ya dauro na fagen mu zai zo kenan aikin mu zai tashi me kenan Na hannun khalaf mu yan baya ka gane abin da yake nufi wato su magabatan mu malaman su sun tashi duk wani littafin tarihi na ƙarya da na gaskiya duk sun ɗauka suka haɗa a wuri guda amma sai suna bayanin isnadi isnadi in an zo sai nan isnadin ka sai su yi bayani to mu 'yan bayan zu muna da ragwanta duk wani littafi mai isnadi ma ba ma ma son kawai a je kan iya sakwa yace to kaga mu yanzu yan baya aiki ta same mu malaman mu na yanzu su ma sai su tashi kenan su mana aiki tunda na da sun yi aiki wa yan zamaninsu, su to mu ma yanzu ya kamata malaman mu su taso su yi mana wannan aiki kai nasiru dan mu ma mu tafi ala quba salafina salih a bisa tafarkin magabatan mu na kwarai wa nusaffi hadhihi alkutub mu yi ƙoƙarin tace waɗannan littattafan wani mai taqimi min as-sahih mu tantance tsakanin mai rauni da ingantacce in ada suna iya karanta isnadi malaman sun musu ne in kun ga sunan wane to kaza ne wane kaza ne mu a yau ba ma son isnadi kawai in mun ɗauko littafi sai mu tsallake isnadin sai mu zo kan saƙon to muna ta karanta saƙon ashe ta isnadin a nuna mana bai inganta ba ya ce to ya kamata malamanmu ne su zo su yi littattafai kawai sai a ce to wannan littafin ingantacce ne wannan kuma ba ingantacce ba fara tantance mana dan kar mu fada cikin kuran kamar da yawan cikin mutane sun fada wal ghabba min as-samini a ware mana kandaman miya daga wacce take cikakkiya ce wato a ware mana wacce bata inganta ba daga wacce ta inganta fa nakuna sai mu kasance bi zalika ta wannan hanya khayr khalafin mun zanto mafi alkhairin ‘yan baya li khairi salafin a wajen mafi alkhairin magabatanmu na baya. Wa hatta ya alamar jami domin har a waye gari duk al'umma sun san, anna saha'ifa ashabi Muhammadin sallallahu Alaihi wasallama lalle fuskokin sahabban manzan Allah Kana ta kasance ka ƙulubihim yadda kaga fuskansu haka take kaman zuciyansu. Kenan sai a waye gari yadda kake ganin Allah da Manzon. Allah sun ba da sifansu ko to haka yake har zuciyansu to anan ne sai mu gane in wani yace suna kin juna sai mu ce ƙarya ne dan mun karanta mun ga komai na'an ya zama tsaftatacciya wa salamatan wankakkiya wa tsuhuran tsarkakkiya ƙarya ba zai zo a kansu ba yace laqad badatil ummatil islamiyya hakika fa al'umma musulunci sun yi bacci mahruma baccin da ta haramtar da su yin wannan aikin kenan al'umma sun yi bacci da an tashi an yi wannan da shi an ci bata yadu kamar yadda ake ganin ta ba yace amma me ya faru al'umman mu a yau sun yi bacci baccin da ya haramta musu samun waɗannan abubuwan min aghrazi yana bi quwwatiha daga cikin wuri mafi girma waɗanda za samu yana bi'i quwwatiha karfin su zai samu tushe mabubbugan samun ƙarfinsu sun yi baccin da ba su same ta ba ba su yi wannan aiki sun tantance al'umma waɗannan littattafan ba ala wa huwa ku saurara shi ne! al'imanu bi azamati ma biha imani da girman abin da ya wuce mata fi shini a lokacin da annaha lalle ita salilatu salafin wato salisatu salafin ne daga cikin magabata abin da yake sarka jeri bayan jeri wato yadda magabatanmu suka jero abin abin da isnadi da kaza ana tantance ce al'ummarmu ba su mana wannan aikin ba lam yara tarihu tsiratan tarihin musulunci ba ta ga abuhar mafi tsarki wala abuhar ba ta ga mafi kwarjini wala azhar ba ta ga abu mafi kyau mafi burgewa ba min tsiratihi dangane da abin da ya shafi tarihin musulunci abinda yake nufi al'umman mu sun yi bacci ba a samu littattafan tarihi tsabtatacciya mai kwarjini da za ta cika ido ta ba da abin da ake bukata ta gyara tarihin al'umma ba saboda baccin da wannan al'umma ta yi yanzu yana maganan halin da ake ciki ne ya kai ga ya rubuta wannan littafin ya ce wa man arada amma daga ƙarshe duk wanda yake so an yaktuba fit tarih ya rubuta littafi a ɓangaren tarihi ba alaihi to wajibi ne a gare shi an ya kone ya kasance salima ɓawiya yana da wankakken zuciya ɓawiya ita ce alƙalb zuciya li ahalil haƙƙi ya zama yana da wankakken zuciya ga ma'abota gaskiya wal khairi da ma'abota alkhairi arifan bihim ya zama masani ne akan alkhairin su da kuma falalan su ya tabbatar da wannan walam walimalahum min alhaqi kuma ya san menene haƙƙin sahabban nan akan mu Walmakana ya san fifiko da suke da shi a kanmu bari'an ya zama ƙwararre ne fit tamyizi wajen iya bambancewa baina hamalatil akhbar tsakanin masu dakon labarai wa tamyizi sahihi min as ya zama yana mai iya bambance tsakanin ingantacce da mai rauni aminan ya zama amintacce ne sadiqan mai gaskiya ne mutaharriyan lil haqqi ya zama mai taka tsantsan ne wajen neman gaskiya ba duk abin da ya samu kawai sai ya rubuta ba sai ya bi diddigi in abin ya tabbata sannan ya rubuta a cikin littafinsa to za mu tsaya a nan sai mu zo mu tashi a kan almaksadul awwal amma sati mai zuwa ba za mu yi karatu ba in sha Allah sai sati biyu mai zuwa kenan sai satin sama wancan dan muna cikin talala na daurin exam to muna baran addu'a da aka samu tsaya a nan sati mai zuwa sai a dan ba mu hutu satin da zai biyo bayan shi insha Allah sai mu zo mu yi karatu abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika